Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. karhe 6 da minti goma sha biyar a birnin Yamai da kewaye masu sauran shirye-shiryen studio Kalangu ta hanyar gidajen radio arba'in da a bakon ɗin studio Kalangu a faɗin kasar niger Assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. Shirin muhawara studio Kalangu wani fili ne wanda a sa muke tattaunawa kan batutuwan da suka shahi rayuwar al'umma ta yau da kullum tare da ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna. Muhawara studio Kalangu ta yau ta sha bamban da ta kullum domin ta karkata kan yadda masashen bakin daga masu sarrafa magana su daidaita ta su aika ta inda baka tsammani a ta tamkar kana a gaban masu sauraron suke gabatar da aikin nasu. Shin wa ake kira da sunan cikakken malamin kan inji cewa da technician yaya ne aikin malamin kan inji yake? a jimilce wani irin matsaloli ne technician ke cin karo da su a cikin aikin nasu wace irin hulɗa ce ko kuma wace irin karuwa ce technician ke samu daga masu sauraron shirye-shiryen da suke watsawa a cikin wato kafofin nasu ire-iren wannan tambayoyin su ne za mu tattaunawa a kan su a cikin wannan muhawarar tamu ta yau a dalilin haka a cikin wannan ɗakin magana na studio kalango muna tare da malamai na kan inji cewa da technician na sauran gidajen rediyoyi abokan hulɗar studio kalangu a wasu jihohi na ƙasar tamu muna tare da malami na kan inji na radio kitare abdu sale abdu barka da zuwa akwai usman abdu na radio gaskiya ta zandiyar usman sanda zuwa muna tare da hadiza tahiru ta radio sarauniya ta maraɗe sai kuma a radio garkuwa a maradi muna tare da usman ibrahim sannan ku da isa sannan da zuwa barka bakin namu an gaishe ku ni hawa usman nake muku barka da zuwa kan inji muna tare da kadayar champion madalla malamin kan inji malami na na'ura mai hada sauti wannan su ne sunayen da ake kiran technician da su wanda ke taka rawar gani sosai a cikin shirye-shirye da gidajen rediyoyin ke watsawa domin shi ne mai ɗaukan magana ya hada sauti ya daidaita kayan ya watsa zuwa ga masu sauraro aikin technician na ɗaukar lokaci mai tsawo balantana ma in akwai yawan katse-katsen wutar lantarki ko kuma ragewar ƙarfin wutar ke a wasu lokutan ma gazawar kayan aiki ko kuma rashin su kwata-kwata. Shin ko za ku iya bayyana mana tun yaushe ne kuka suma aiki na technician wato mu suma da ku na radio kitare Malam Abdu. lokacin da muka fara aikin teknik na gidan rediyo tun 2008 a shekara ta 2008 mhm. to shi wannan aikin ta yaya ne kuka shige shi lokacin da na shiga wannan aiki bin daɗe da dawowa ba daga saudiya wanda dama a can saudiya na ɗan tattaɓa tare da wani indiya bisa kan montage na audio da video kuma ai da aiki na console wannan duka mun tattaɓa tare da shi na bari na dawo gida na dawo gida aka ce to gaci za a buɗe mana gidan radio ya kamata in tsaya tunda na san aikin dama in kama musu kuma na ga ya cancanta tun da garinmu ne in tsaya in gana kama abin ya tafi kun kwashe lokaci kamar nawa kafin ku shiga aikin gadan-gadan a nan radio gitari ta magariya kamun mu shiga aikin gadan-gadan mun kwashe kamar shekara ɗaya haka tukun muka shiga aikin gadan-gadan muka kama shi yadda ya kamata kuna da wasu isassun kayan aiki a nan wurin radio naku akwai isassun kayan aiki sun wadace ku a gaskiya a lokacin da muka fara ba mu da isassun kayan aiki yadda ya kamata komi da komi kwamfle lokacin da da muka samu isassun kayan aiki sai lokacin da kalangu ta kai mana kayan aikin wannan su ne muka samu muka samu kanmu wasu abubuwan duka muka daidaita muka ga duk da haka yanzu haka akwai abubuwan da suke dan mana manke kaɗan. to kayan kalangu ta kai muku kayan ya ne kuke kuna halhada sautin kuna daidaita shi kuna watsa mama eh montage muke a bisa ordinator to lokacin nan da fari kaset ne band mai zare wannan shine daga cikin deck za mu yi ambuwan cikin ordinator mu za mu mai kame abin nan mu daidaita mu je mu fasan shi a studio ana ɗaukar lokaci sosai ana ɗaukar lokaci gaskiya tunda shi band yanda yake tahiya haka ne uh, abin da mintunan da za ka yi mintunan da zai yana tahiyar wannan a hankali haka za ka zamna ka jiraye shi ya gare Madalla Abdu mun sake dawowa kanku. Wato mu koma wajen ki malama Hadiza Tahiru shin ko za ki iya bayyana muna tun yaushe ne kika soma wannan aiki na teknik? To wanga aiki na teknik na fara shi dai nan da shekara kusan 20 ba biyu baya na shi ma ina yin shi. To ta kaka kika shige shi? Eh to da na zo dai da na examen ban samu ba da na yi birebi ina nan zama na gida sai a bikiyata ta ce mana in taho in yi aiki. in zo in fara zuwa stage sai muka je muka yi da na fara zuwa stage me amma inda nake aiki yanzu ba nan ne stage ba zandar ne stage radio shukura can na yi zan aka koya ta kai can gurin ta kwanan daga baya yanzu inda nake aiki sarauniya ta dauki kin san mata wani lokaci sun yi ba da karfi bisa animation me yasa kika zabe fannin technique wallahi ni dai fannin technique in shi ya birgi ni shi yasa ko can ma sun so in yi animation in na ci gaskiya ni dai na yi san technique lokacin nan a lokacin da kika fara da farko wani irin matsaloli kika ci karo da su to da na fara da farko matsalolin da na karo da su kamar matsala gurin aiki da mutane kusan sai haƙuri da uwayen gida da komi kai abu ba daidai ba amma magana a ce shi ka sake a ce kai ba daidai ba mm. in ba shi ba dai kan samu wata matsala dai gaskiya mai wahala ba tsare da uwayen na. shin kuna da kayayyaki na aiki isassu a yanzu a yanda kike a insha Allah yanzu muna da kayan aiki isassu muna da kayan aiki shin kuna samun wasu matsaloli daga masu saurare ko kuma cikin tafiya wani ya tseda ko ya ce kai ni wani sauti gashi da na ji shi gashi gashi eh ana samun matsaloli kaɗan kaɗan da mutane kamar yanzu wanga radio da muke sabar tenor kamar yanzu aka samu matsalar connection in ba su ji ba ko wata bbc ko ta mara amurka in ba su ji ba mutane sukan tambayo mu kan damuwa shine matsalolin da muke fuskanta da mutane kuma sai mu kwatanta musu kuma suna ganewa to mu koma wajen ka wato malam usman ibrahim na radio garkuwa ta maraɗi shin ko za ka so ka bayyana muna tun yaushe ne ka shiga shi wannan aiki na malamin kan inji so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, alhamdulillah kamar da kika yi mu wannan tambaya mhm. na fara aiki technique tun 2010 ka zuwa onzu da ya dan tsakanin nan dai duk da ke da ba da na shigo ba shi na fara yi ba amma da na dai zo garkuwa tun a cikin wannan shekaran tsakanin shekaran nan guda biyu 2010 zuwa 2011 kahin ka zo garkuwa baka taba jarba aikin a wani wuri ba gaskiya ban taɓa jaraba aikin a wani wuri ba sai dai yanayin aikin da ya danganci harkan gyare-gyaren abubuwa dama wannan aiki na ne dama ina yin shi da na zo nan aikin rediyo da gadan-gadan da ya kasu nan ne na fara aikin rediyo nan cikin garkuwa wani zuwa da muka yi maraɗi na ganga ka hau matattakara ka isa can kulula wajen imejir eh. shi ma a cikin aikin tekniki ne ko da kana da wasu sa'o'i kafin ka fara tekniki eh wannan kuma na samu wannan daman ne a lokacin da na fara aiki garkuwa nan a ni kana lokacin ina mamakin yadda mutum yake hawa sama din nan me amma sanadiyan da aikin garkuwa din da yasa na ƙara fahimtar abubuwa da dama har na kai kan gyaran abubuwa kuma ta dan dama kuma kama a wannan fannin kuna da isassun kayan aiki a nan radio garkuwa ta maradi eh, alhamdulillah muna da kaya daidai bakin gwargwado yadda dan ba za ka ce gaba ɗaya ba komi da komi akwai shi amma daidai bakin gwargwado muna da iya bakin abin da muke da shi ta yadda mutanen za su fahimci menene sauti yaya ne kuma tafiyan aikin yake tafiya daidai kamar korafe-korafe na mutane kamar yanzu hadiza ta ce wani lokaci sauran radiyoyi na kasashen waje idan ba ku sa su ba a cikin lokaci ko ba a sa su kwata-kwata ba mutane sukan tseda su su tambaye su bayani irin wannan ta taba zo muku eh gaskiya tana zowa musamman ma tun daga wajen reve san kamar rediyo yana rabuwa da auditor din ne tun daga revit din da zai yi lokacin da zai lokacin da ake tun da sassaye ba don wani daga ya kama wannan tashan daga farko bai sake sakin ta kuma sai wani lokaci ko dare ya yi ko kuma in ya kashe ya shiga wani abin da ba tun daga nan ake dan samun wani dan tangarda ta yanda ko babu karhin rezo ko kuma wani lokaci kayan ku kai tsaye matsala ta zo ba tare da tun da kayan na'ura ba ta ba da shawara ita mm-hmm. tana iya zowa kai tsaye lokaci guda cuta me ana samun irin wannan jefi jefi sai dai ba kullum ba gaskiya na kusan wata hudu biyar bai wuce a samu so ɗaya ba ko so biyu ko so uku haka misali yawa ban sai dai ku bangaren ku dai shi ma daga baya bayan nan ne dan gaskiya farko mutane suna sauraren kowane program in aka ce dai lokacin kalangu ya fara har zuwa karfe 19 haka da za a kare na faransanci da sauransu mutane mm. suna saurari yawa to idan sun kama korafin kuna samu dai kuna shawo kan matsalan gaskiya muna iya bakin kokari magamin mun shawo kan matsalan domin magamin daidaita su sun samu abin da suke so kuma kuna samun fahimtar juna da su tsakaninmu da su don so tari ma sai an gyara din kuma sai a kira ka a ce a ah, kun yi gyara ne dama wuri kaza ya mun yi gyaran wuri kaza ko kuma a'a ko da su basu fahimta ba akwai kamar misali sautin da zai iya huta shi mai saurari ba lalle bane ya gane matsalan wannan abin da ke tahiya bisa anten amma kai da kake aikin ka ne ka fahimta to shi bai iya gane matsala ce ko ba matsala matsala ba ce amma dai ya dan canjin wani abu dan kadan na yanayin abin da kunnen shi ke ji mishi zaka ji yayi kidan ka amma kun yi gyaran abu kaza ko yanzu muna muna jin ku daidai a da muna jin ku kadan kadan yanzu muna jin ku kaza kaza kaza kaza duka dai muna samun irin wannan ta yanda nan ne muke gane yaya ne fahimtar mutane yake ko kuma yaya ne karhin sauraron su yake game da rediyo ka to madalla mm. mun sake dawowa ku wato malam usman abdu na radio gaskiya ta da magaram ku za ka shaida mana tun yaushe ne ka shiga wannan aiki to salamu alaikum studio kalangu ni dai na fara harkar technique tun 2009 na fara stage ba wata radio ana ce mata amfani ta zandar ina cikin ta sai da na yi kusan shekara ɗaya har da rabi na zo kwanni amma na samu shekara guda ina aiki tare da su shin kamar gidan rediyon naku ya saba aika ka zuwa dokan horo a wasu gurare to bisa kan wannan fanni na ba da horo gaskiya tun da na fara aiki a te radio gaskiya ban taba samun formation ba a tura ni in zo nan in yi formation ko in je wani guri daban in yi formation amma a cikin aikin da muke irin wanda suka himu ko suka dan dara mu a bisa kan sani na technique masu mu suna kawo mana su saboda su dan waye mana kai a game da aikin da muke saboda irin abubuwan da bamu sani ba mu waye a kansu amma wannan shine karo na farko da na fara ɗaukan horo a fannin aikin da nake yi shin a bangaren kayan aiki ana iya cewa sun wadatar ta a can radio gaskiya ta da magana to gaskiya alhamdulillah muna da kayan aiki daidai gulgudu yadda za mu isar da sako iya inda ya kamata mu aika yadda kuma za mu biya ma masu sauraron mu da madaidaicin bukatun da suke bukata bisa kan harkar sauraro shin kuna samun wasu matsaloli kamar wasu korafe-korafe daga masu sauraro tabbas muna samun korafe-korafe bisa kan kayan aiki wani lokaci kun san shi dan adam ba a iya mishi technician ne ka zo tun karfe biyar na asuba ka zo ka yi lansan anten ka yi lansan program ɗinka akwai lokacin da kana zamne ma barci na iya ɗaukan ka ka yi lansan program ɗin da yake da minti talatin shi ba abu bane wanda in yayi zai ce maka a lokaci ya kare kai dai zaka yi aiki da lokacin da zai fase eh, for example BBC tana da minti 30 kai kai lansan shi barci zai zo doke ka a daidai lokacin da zai kare sai an yi katari mutane sun yi kira a gari wai wannan shi me ya same shi iski yana nan ko barci yake farfawa kuma sai a yi kiran mai gidanka sai mai gidanka ya yi ka tukun ya ce iski ka san abin da kake a lokacin zaka farga kenan kai tsaye sai ka gyara in yi so sai mu nemi hakuri a gurin masu sauraron mu kuma wani bi ana lansan emission kuna cikin emission a dinga jin wani parasite sautin ku bayyana da kyau ana iya kiran ku shi ma kai tsaye a ce wai menene yake faruwa a cikin teknikin ku ta yiwu wani kabel ne wanda kai takan yiwa farfa baka iya jin shi saboda wani lokaci akwai karamcin kayayyakin da zai sa ka ji shi parasite nan amma na waje shi yana iya ji me sai ya kiran ka ya gaya maka in a lokacin akwai abin da zaka gyara shi kai tsaye ka gyara saboda ya ji daɗin sauraron ka saboda goma ya saurare ka yadda ya kamata. mun sake dawa kanka malam usman abu shin malama hadiza an taba zuwa daukan horo domin ƙara kwarewa cikin aiki eh na taba zuwa dukkan horo na taba zuwa nan iftik na taba yin kwana goma na dukkan mm-hmm. horo amma wanga shine zuwa na na biyu eh sai dai tsakankanin mu kuma a wanda suka hi mu mm-hmm. suna zawa su zama su kwatanta mana su gwada mana yanda ake yanda mu sani ba suna ƙara da mu mm-hmm. eh. to madalla malam abdu sale kun saba zuwa dukkan horo sa harkar ta teknik eh wannan wannan shine na na zo daukan horo wannan zo uku ce uku ce amma guda a can garin magare aka je lokacin da aka bude radio kitari an je can equal access ta je can ta ba mu horo kuma ta sake ba mu horo a zandar kuma wannan shi ne na uku wanda na zo kuna samun gamsuwa a duk lokacin da kuka ɗauki horon kuna samun karuwa bisa abin da ka sani ada eh muna samun karuwa wani fannin amma bisa kaman bisa kan montage a yanzu ne na fahimci ainihin montage na audio tunda ni montage na video nake komi da komi yadda zan yi ko da na audio ne akan video studio na na video nake mhm. amma yanzu ne na fahimci wannan audacity yanzu ne wannan horon da na zo na fahimci shi yadda ya kamata. Kini yanzu ba mu da an kawo son Yanzu bani da matsala. <laughs> Tumadilla. Eh wato Malam Usman na Ibrahim kai ka saba zuwa ɗaukan horo domin kwarewa kan aikin naka na teknik. Eh gaskiya na ji alhamdulillah zuwan ya yi amfani ma in ce ya ma sha amfani musamman ma da yanzu da muka zo muka ɗan ƙara wannan kwanakin da muka yi guda uku alhamdulahi an karu sosai a yanzu wato malam abdu ya ce muna shi ya kware sosai akan abin da shahi hada sauti akan odasiti shin a bangaren naka yaya ne ake a wannan gaskiyar magana kusan zan iya cewa tun da nake samun horo ni ban taɓa gamsuwa da menene ake kira da farmasiyon ba sai akan wannan don gaskiya rili na gaya mushi kai tsaye ma na faɗa mushi shi ah, ali allah ya saka mushi da alkhairi na wani zan iya kwatanta wani kwatance da wani ya ce ko jaki aka kama wani malami aka ajiye mushi ya mushi nasiha ya zai fahimta to shi ma dai gaskiya Allah ya ba shi wannan baiwan da duk rashin fahimtar mutum in dai zo na gaban shi ne yau ya mushi gobe ya mushi. jibi ya mushi to da izinin Allah cikin kashi biyar sai ya kwashi kashi hudu da rabi di yanda mutum baya fahimta tunda zai tsaya zai maka abin gwara gware ne zai maka dalla dalla yawa kuma zai yi kuma sai Allah ya ba shi fahimtar da zai maka abu ta yaren da kake ji inda za ka fahimta da wuri ka gane menene yake nufi ba irin mun sha zuwa sai wasu sai ga kawai birabara za su yi su kare su sallame ku tahi ba kama gane komai ba sai dai kai dama in ka san wani abun ne ka zo ka dan kara da abun da aka dan yi maka amma dai gaskiya bangaren Oda City gaskiya na karu da abubuwa da dama sosai sai kuma mu shiga wato a fannin namu na biyu na muhawarar tamu shin a matsayinku na masu saka shirye-shirye na studio kalangu a bangaren gidajen rediyo naku daban-daban shin wani irin cikas ne kuke cin karo da shi wajen watsa shirye-shiryen mallam abdul saleh na radio gitari ta bagariya to cikas inda muke samu cikas ne wani gama na sinyal wani gamin kuma wanda ake aika mana ta hanyar wazaf zai daɗe kamun ya buɗe wani gaman he yar ma ya kusa wuciya bai sauka ba a cikin portable ɗinka in babu sinyal ne kawai cikas inda muke samu kuma na biyu wannan rishin sinyal in rishin ba mu musu ba fasan ilimin inku mutane za su dame mu suna kiran mu suna yaya radiyo radio kalangu batta yi yaya kaza kaza mu dai a can Shi ne wannan guda biyun cikas inda muke samu a bangaren radio kalamu. malama hadiza a bangaren radio sarauniya ta maraɗi eh to cikas ɗin dai kamar kusan ɗaya ne mhm. su matsalar connection wani bi yanke nan da take yi sai an jima ta dawo to amma yanzu alhamdulillah ko ta yanki da ya mun yi tile duk da ya wa da an aika shi kenan sai a yi tile saboda gudun ta yanke in dai muka sa kuma ga tana a tili sharje in ta yanke ma sai mu dauko da muka yi tili sharje tana na cikin ordinator sai mu sa ba mu samu matsala da wannan subhanallah radio gaskiya yaya ne kuke yi ku irin matsaloli kuke cin karo su to radio gaskiya duk da ma ba mu jima ba da fara emetra tare da studio kalangu mhm. ba mu saba haduwa da matsala ba tunda ni dai matsala ɗaya ce ne rencontre ta sinyal ce ban da labari lokacin ni ba ni nake aiki ba leju sai mu technician yake aiki ma pele ke ce mun babu sinyal na zo na leka jikin les appareils da muke connecté mhm. to dama amma an gaya mun tanki na gale buton rouge kenan babu sinyal kuma ba da gurinmu ba ne ba sai au niveau national nan kai tsaye na tuntubi director ina director man shi ma ce mai amma yanzu in yi connecté zai aiko min in yi sosai in yi passing elimakin da ya kamata in yi passing tunda da ya mun yi fara da cikin sauran lokaci mai sino ban taba rankwantarin problem ba a bisa kan wani abubuwa mai hidai farfuwa muna cikin saurare za mu ji yana karashe to shi ne ba mu sani ba daga nan ne ko kuma daga gurinmu ne farko za ka ja wani yana yana hawa yana sabka haka shi ne muke so mu samu karin bayani daga gare ku kuma aikatan da suke nan ko da technician inda suke daga nan gare mu. Mm. to kamar irin wannan matsalar da kuka ci karo da ita shin kun taba tuntuɓa su su shugabannin na kalangu ko shaida musu ku ce musu ga abin da kuka gani a cikin wani sauti. Mm, bon tunda ina da superior ina mhm. abu na farko da na gani shi deja wanda yake kasa da ni da ya gani ya yi informena ni ma kuma direktaman na shaida ma wanda yake gaba da ni mhm. saboda bana ƙetare shi ba direktaman in yi kira sama ba kai tsaye na gaya mishi ya ce mun bon mancewa ne shi ma tun da farko bai aiko min ba na yi telesharje ba amma yanzu gashi zai yi telesharje ya aiko mun kenan su sauran sai shi tsakankanin shi ne da su a gabanni na kalangu don su samu su yi rezu din problem din su to tun bayan wannan kuma an taba samu irin wannan koko a ganin ka an samu an shawo kan matsala kamar sautin da kake sawa wanda suka biyo bayan wannan suya suke bon sauti da na samu yanzu na baya bus su karashe saboda tanki suke karashe ni ana gaya mun in yi lotani kuma daga an gaya mun zan haɗi wala mhm. kama dalla mun gode sosai usman abdu wato mu koma wajen ka usman na ibrahim wanda yake radio garkuwa ta maradi shin an haku bangare wani irin cikas kuke gani a wajen watsa shirye-shirye gaskiya kusan zan iya cewa studio kalangu mun riga mun wuce wannan bangaren matsaloli kusan tun farko dai kahin ku hudo a yin teleshajima din aika elementin da wuri lokacin da aka dinga samun wannan matsalar na connection din nan mm-hmm. amma tun lokacin da aka fara hudo za a tura ilimin tun da wuri saboda harkar matsalar ya zo yana yankewa da sauransu muka riga muka wuce wannan wurin tun da an tura wanda ke eh, wakilin ko a can wurin shi zai shajima. tun da wuri zai kawo a saurara a shi babu matsalan komi babu matsalan komi don ko da akwai ya sake yin tirishashimin din wani don kan lokacin sai ya yi sannan a fara kama kama yaya za a yaya za a ko kuma sai an sa a gishi matsala kaza kaza kaza kaza kaza ne mm. mai mukan yi wannan tun da wuri mu saurara mu ji babu matsalan komai to shikin nan lokaci da yayi kawai sawa ne zami babu ruwanmu da wannan kamar matsalar yanke-yankin da sauransu mm-hmm. da shi sauti ka saurare shi kayan ka sa shi yahi bayan sai ka sa shi tukunna ka ji matsalan shi gobe nan baka sani za ka magance wannan matsalan ba kenan mu ja mun nan bangaren da gaskiya mun riga duk mun wuce wannan matsalolin da za mu samu game da wajen saurari na mutane tun da kusan kamar yadda hadisi ta faɗa mutane da yawa za su kira su ji yaya kalangu ba a sa ba kaza da kaza da waye da waye to shi kuma auditor kullum hanyoyi da rediyo zai bi ya ga ya kara kusanto kan shi da auditor shi ne zai dinga yi kenan wannan sun ne ɗaya daga cikin hanyoyin da zai kamata a ce muka muka rike tun za mu ƙara rike su sosai kamar da suke da buƙatan sauraron labaran nan dan mm-hmm. takaitaccen lokaci ne amma suna karuwa sosai da sosai eh. madalla shine ma tambayar ta mu ta gaba shin yaya jama'a suke ji da shirye-shiryen studio kalungu a bangaren maradi gaskiya kusan zan iya ce miki kusan labaran sun zama kaman bbc za a iya cewa kin san akwai wanda shi in bai saurari bbc ba ko america ji yake kaman bai ma saurari radio ba to haka nan ne bangaren kalangu da yawa in ba saurara ba ne na sha samun da yawa da su suke zawa cewa da Allah mun yi ɗaukan labaran kalangu ko kuwa a'a yau mun sa kalangu shi bai saurara ya ji ba ya aka yaya aka yi sai mu ce ai an riga an wuce to ya shi kenan ba matsala sai gobe amma gobe insha Allah na saurara san labaran da jama'a ya wuce ma yadda ake tunanin shi game da yanayin mu'amalan mu da auditor ɗinmu gaskiya musamman ma forum ɗin nan da kusan da shirin muhawarar nan da na faransa ɗin nan sosai da yawa da yawa mutane suna sauran shi sosai. Mm, a bangaren magarya shin ya ne jama'a suka karbi shirye-shirye wato na studio Kalango Malam Saleh. To a bangaren magarya jama'a sun karbi shirye-shiryen Kalango da kyau yadda ya kamata. Tunda duk ranar da muka samu kokofir haka na Nijelak ko wata tangarda ba a yi fasan eleman yin galangu ba an kama kiran ma ana tambayin kuma yanzu haka mutane da yawa suke hesitare ka su ce yi mu mun sani radio kalangu na haka take da ba da information haka take mu wani yar ne da wani yar da wani yar ne suke ake ake abin nan mu gaya musu kullum muna samun sabbin auditor a nan magarya da ƙauyuka. madalla to hadiza yaya ne a bangaren wato ko da ke da ke da radio garguwa dukkan maraɗin ne amma muna so ki ma mu je daga bangaren naki shin yaya ne mutane suka karbi shirye-shiryen ko akwai wani bambanci tsakanin maza da mata da suka karbe shi tunda a yanzu shi ya bamu a jimirce a bangaren ke ya ne gaskiya mu dai mutane duka suna mu appreciate odi din mu dai suna mu appreciate labarin da aka sa suna son labarin nan sosai da kyau kuma suna jin daɗi tunda suna gaya mana shin ko suna kawo muku kaman wata bukata ta wata shawara ta cewa wuri kaza muna so a gyara kaza wuri kaza gashi gashi oh, wannan dai ne ba su zo ba ka kawo shawara ba ka ce a gyara ko wani abu amma dai suna gwada mana suna jin daɗin shirye-shiryen suna kawo na wannan appreciation su ce abin yana yi ya yi. Hadiza. Eh radio gaskiya Usman Abdu. A bangaren naku kamar jama'a ya ni su karbi shirye-shiryen na studio kalongo a can da magara. To kamar da yadda na faɗi muku ba mu jima da farawa ba. Muna sa a ran nan gaba za mu fara samun lidizzoditar wanda za su dinga kawo mana shawararsu tunda sartanama wanda yau ya yi kiranka yana cikin sauraron ka ya ce maka guri kaza kana da matsala kenan tabbas yana sauraron ka ne shi yasa ya yi kiranka mhm. yana in bai sauraron ka bai yi ya kiran ka har ya san da kana da wani matsala a sama antin mai fullan san kenan dai muna jira dai insha Allah nan da zuwa dan lokaci kadan za mu ga evolution kin abun abin da yake ciki to madalla Allah ya taimaka Usman Ibrahim ko da ku yake kun jima kuna watsa shirye-shiryen na studio Kalangu shin a naku bangaren mutane wani irin koke ne suke kawo muku to kusan dai zan iya ce muke dai koken dai bai wuce na tun baya bayan nan ba lokacin da aka sami matsalan connection din nan kin san kusan dan adam yana da wani abu guda daya da abin da ka fara mushi ya fara jin daɗi to da kaɗan ci kaɗan fara janyewa ko kuma kaɗan fara yin kauce-kauce to sai ga ƙararren lokaci guda ya hoto ya nuna maka rashin jin daɗin shi ko kuma ya nuna maka bukatan wannan abin da kake yi yana saurare ko yana kallo to wannan deja mun riga mun dan wuce da wannan yan matsalolin ta bangaren korafe korafe mun shawo kansu gaskiya yana yana kokari sosai Muhammad ta yanda kai tsaye zai kawo abu a saurara tukunna a kahin kamar yadda takwarana ya faɗi mhm. na wannan ɗan karɗin nan wani lokaci virus yake tahowa da shi wani lokaci kuma wayan ke da virus ɗin in ya shigo dole sai ya ɗan taɓo abin da ɗaya ɗan taɓo shi ma to me in aka saurara aka ji wannan matsalan sai a sake da shi ma ɗin wani kuma mhm. daga an huta daga wannan matsalan yadda in aka sa babu matsalan komai domin shi mai saurari duk lokacin da ya fara shi labarai to gaba ɗaya hankalin shi tsayawa yake wuri guda musamman in ya shi kanan labarai to fa sai ya ji diren inda aka dirge labarin gabaki ɗaya inda za su tsayawa eh. to yanzu kaman ana iya cewa adadin masu sauraron ku tun ku soma watsa shirye-shiryen studio kalango shin sun karu ko kuma ya ne ake ciki to gaskiya kusan zan iya ce miki adadin masu sauraron garkuwa kusan kullun karuwa suke yi bila adadin gaskiya kusan kullum karuwa suke yi ba adadi da sauransu kaza tunda tana da nisa kwarai sosai tunda kwanaki na je mayayi sai na kama garkuwa ta tesawa sai na ga nake jin maganan biyu ciki da duk da kan ɗaya ne sai da na je sai nake cewa iliya ya aka yi na ji daidai biyu sai ya ce a ai mu ne da mu da su ne muke haɗewa wuri wuri guda mm-hmm. so tana da nisa gaskiya kusan kullum masu sauraron ta kusan sabbi kake saurari kullun sabbi kake ji kullun karuwa ne ake yi mm. sosai kukuna a cikin babban gari a bangaren magarya magarya da bata da kaiwa wato maradi ba shin ana iya cewa a wani matsayi masu sauraron shirye-shiryen ku suke tun ku so sa shirye-shirye na studio kalangu kullum muna samun karin auditor mm-hmm. bila adadin a kullum sabbi suke sake tambaya suke kara tambayar mu cewa da radio kalangu haka suke information insu da wani lokaci da wani lokaci kuke sa su kenan wannan sabbin auditor ne to kenan kullum mu muna samun sabbin auditor malama hadiza kamar ba a samu karuwar wasu bakin auditor ba dalilin cewa ana saka shirye-shiryen studio kalungu musamman ma a bangaren mata tunda akwai shirin na musamman wanda aka keɓe domin mata ana samu mata suna wawan ga kamar a kone emission da ake da rana na apel ne in aka yi apeli in suka yi apeli mata nan ciki ma suke faɗin a'a mun ji wata sabuwar radio da kuke sa mai labari kaza kaza gaskiya abin yana burge mu kenan muna ƙara samun sabbin auditor da kyamarar kin gari ne mai jama'a da yawa mhm. kullum ana ƙara samun madalla shin ko suna kawo muku shawarwari kamar dai yadda na faɗi ɗazu kamar ma misali matan nan tunda shi wannan shirin na mata sabon shirin ne bai shima da aka so masa kashi ba shin matan ko sun taɓa ka miki wata shawara cewa ai mun shi abu kaza amma da abu kaza aka yi kaza kaza kaza ko su gamsuwa ko kuma wani aka si ba su taɓa ka miki wani koke ba da yake apple telefonik ne bisa emission ba su tsaya su dogo magana sai dai su ce sun shi abin ya burge su eh to shin ko kuna samun wasu korafe-korafe na jama'a akan shirye-shiryen na studio kalango a bangaren naku ko da yake kace mini ku yanzu ne ku soma ba ku yi nisa ba baya ga shirin na mata da ya zo sabo akwai shiri na matasa wanda ake ce ma fada da sauransu kama a game da wannan shin wasu matasa ba su kama ko su ra'ayoyi ba bisa wannan eh gaskiya kahin ma a kai ga su kansu matasan na garin ni na presentama da nake da sunan technician na saurari wannan emission in ni kaina ya birge ni saboda akwai abubuwa da yawa wanda na karu da su a ciki for example kayan akai ga emission na matasa akwai wani emission da na saurare shi naman ce sunan shi wanda aka yi shi bisa kan portain cask da security ruciyar wannan mhm. sosai duka cikin harkar fada na matasa fala shi mhm. wannan sosai na ji daɗin shi saboda emission ce aka yi wanda ba a yi shi ba don wannan ko don wannan ba mhm. an yi shi ne saboda lahiya shi kuma lahiya aka ce kowa ana so ga kare lahiyar shi da kanshi ba sai ya kare mishi ba wannan ni kaina na ji daɗin shi kafin kai gama auditor to madalla can biyano sai mu dan koma wajen ka kaɗan mu dan shakata kafin mu dawo mu ci gaba da muhawarar. tuma da lakahin mu zo dai ga rihe wato muhawarar mu shin kuna da shawarwari wanda za ku bayar don aikin naku ya tafi yadda masu saurare za su samun gamsuwa da shirye-shiryen da kuke gabatarwa da kuke watsawa a cikin gidajen rediyo naku malam abdu na radio kitare ta magarya to ni shawarar da zan bada a nan auditor ne zan ba shawara mhm. cewa su lura da aikin na'ura aiki ne wanda yake ba kai bane ba kake ikonta za ka iya samun tangarɗa a kowane lokaci ko kana nan ko baka nan kenan in an sami irin wannan tangarɗa sai a rika haƙuri a yi haƙuri da cewa yadda animatar in suke shiga su bada haƙuri an samu tangarɗa ta kaza wata kuma tangarda ba za a waɗi ba kawai dai an samu tangarɗa kun ji radiyo ya yi kubbe su rika hakuri da duk irin yadda suka ji mu kwam har yanzu koyo ne da muke kokari ne muke yi da ƙoƙarinmu da kokarin waɗanda suke dan kiran mu suna dan kwatanta mana shine bakin shawara hausa suka ce yadda aka dama haka za a sha a sha haka kuma dai ku kokari kuma ku gamsar da su <laughs> malama hadiza shin wace irin shawara ce ke gare ki don aikin na technician ya tafi yadda mai sauraro zai gamsu sosai da abin da kuke watsa mishi a cikin kafofin naku na sadarwa to ni dai shawarar da gare ni ga yan uwana ne technician kenan technic ba abin wasa ba ce ba mhm. kenan mutum in ya hoto technic ya tsaya daidai bisa kushiyar shi ya aikin shi yadda mutum zai gamsu kai ya ta yi gusa yayi nan eleman ya kari ba a ba ko ya yi nan abokaina technician nake ba shawara an suka zo ai an ba ta bukata ba mai yawa a tsaya tsab a yi aiki yadda mai saurari zai gamsu. Da Ɗazukin taɓo fannin kamar waɗanda suke gabatar da shirye-shirye wani lokaci kai kana gaban mikro amma hankalinka na wani wuri ke kin sa ilimin kika ji har ilimin ya kare sai kin yi ta daga mishi hannu a nan wurin su wani irin jan hankali zaki mu jan hankalin da nake musu mutum in ya shiga cikin studio Sai ya aiki salula ya kashe ta ya barta in ya gama aikin shi daga baya sai ya dauka aiki ya hi zuwa daidai to mun gode hadiza mun sake dawa kanki eh malam usman na abdu na radio gaskiya ta da magaran shin a ganin ka wace irin shawara zaka bayar don ya zamanto masu saurare sun gamsu da yadda kuke tafiyar da aikin naku yawa kamar yadda mamata ta yi magana hadiza mm-hmm. ma ina so in kara ba da shawara ga abokan aikinmu wato ma'ana journalist inda so samu ne di inda director yake na radio ko kuma redactor an chef ya zamanto ya hudu wata doka wadda za ta hana completema journalist ya shiga studio avec son portable saboda ita salula hatsari ce ta kowane fanni tana iya ɗaukan hankalin mutum ta kowane kama kuma shi kuma ɗaukar hankalin naka da zai yi a lokacin za ka ɓaro wani aiki wanda in ya shiga antan technician bai isa bai tsaida shi ba da ja ya tahi shi kuma abin da ya tayi nan mutane da shi za su yi aiki kenan kar ka yi abin da zai zamanto kayi nadamar shi kenan tun da farko ya kamata a gyara su kuma masu sauraron mu sai su dinga yin haƙuri da irin abubuwan da suke ji kenan su dinga muna reproach ake cewa suna ɗan kiran mu suna gaya mana in sun ji wani abin da bai yi ba oli da kai tsaye kai kiran mai gida ka gaya mishi ka kira shi sakin in haka san shi in kuma baka san shi ka kira wani wanda ya san shi ko kuma a kai kake an hannuwa da abin nan me zai hana ka hayo abin hawan ka zo ka tambaye mutum ka ce jiya na ji kai abu kaza me zai hana ka gyara shi mhm. yana da daɗi saboda wani bi in kai kiran mai gidan nan ka faɗi shi mai gidan nan in yi kiran ka akwai lokacin da zai maka wani kiran da ba ka ji daɗin shi ba kiran ka ne aka idan a gyara maka aikin ka mai amma in aka kira ka sai ka fasata har a dinga samun sabani tsakankanin ku da kai da mai gidanka shine iya kiran da zan yi kenan to madalla mm. usman ibrahim shin wace shawara ce yake gare ku don ya zamanto komai ya tafi daidai masu sauraro su ma sun samu gamsuwa da irin sautin da kuke sakawa kan mm. shirye-shirye kusan yan iya magana sun ce maganan gizo ba ta ta koke <laughs> ba kusan gaskiya na farko ma dai kamar yadda takwarana ya yi magana ya kamata a ce akwai kyakkyawar jituwa tsakanin animatar da technician masana suka ce in dai an gane majuna tsakanin animatar da technician sai ka ji aikin rai rai rai rai ya tai yawa to matsalan da ake samun kenan rashin fahimtar juna da shi ne ke kawo wannan matsalolin yanzu kwatsam sai ki ga mutum yana yana emission kai tsaye bai maka magana kawai sai ga sai dai ka ga dauko waya ya kara kun yana waya an shayin wannan da yawa kai kuma ka bar mishi mikro bude bai gaya maka ba balle kare ba ma ka lura da ya daga wayan sai in ka ji sautin maganan shi ta ba emission ba cikin sanin zaka yi sauri ka jinya mishi mikro a lokacin ne zai maka maganan cewar mikro ka yanke kin ga kina akwai rashin fahimtar juna duk wayan da za a kira ka akwai auditor da yawa sai kana cikin emission wani zai kira ka a waya so ke ka ɗauka to kakka ce mishi a'a ba ka ɗauka akwai ɗan minti an da ake badawa technician ɗaga mishi hannu mikro yanke mini ɗauki wannan mutumin ina cikin aiki kaza kaza shikenan ka ajiye wayanka amma kai tsaye mutum sai da ya hudo waya ya daga alo wannan alam ta ta tahi kai kuma lokacin da zaka ji wannan alo ɗin sannan ka yi sauri ka janye mikro din da ka bashi amma da ya gaya maka tana tafiya ba ta zuwa tunda ya gaya maka ka yanke mikro sannan ya ce allo to wannan shine kawai kusan rashin jituwan wanda kusan zan iya cewa gaskiya kowane rediyo ana samun wannan matsalolin kowane rediyo akwai su kowane rediyo sai dai wani su ɗanfi wasu sauki sauki wani ya ɗanfi wani sauki sauki kuma gaskiya kusan aikin rediyo technician shine rediyo ba journalist ba ba animator ba a'a technician shine shine radio tunda misali in kika doka tun karfe biyar na safe in ya zo baya barin wannan wurin akalla sai sha biyu na rana awa nawa kenan kusan takwas bakwai zuwa takwas yaya yake da wanda zai zo da ya awa daya ya tahiyan shi rediyon yana yi ba ya yi an samu matsala ba a samu ba ya tsaya bai tsaya ba shi babu ruwan shi ba kai kai ne ke da wannan to amma sai ga dan magana da zai maka na minti daya ya gagara ko kuma kamar shugana ba sai maka wada kaza kaza da wane ne da wane ne da yau yawa ya zo ya rihe ka da da wada misali maka doka manyan gidajen rediyoyi ka ana samun irin wannan matsalolin ai ta kutsan rahoto mhm. ko kuma kutsan wani sauti ya shigo ko kuma a da gudu ki ji mutum akwai <laughs> lokacin da wani daga cikin da sahi ina jin shi da ka ji shi ka shigo studio da huci ya shigo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta ya ka ji saboda ya yi rubutar ya yi sauri me irin wannan abin gaskiya kusan zan iya cewa tsakanin technician da auditor akwai sauki sosai amma dai dan gyaran da tsakanin technician ne da animator na rediyo din mhm. ni shin da nake so mu zauna mu haɗa kawunan mu wuyi guda mu daidaita matsalolin mu ga baki daya sai mu magance matsalolin da zai sawa shi wanda yake waje yake sauraron mu ba zai gane akwai matsala ba a tsakanin mu amma har in ya gane akwai matsala to rena mun zai yi gabaki ɗayan mu rashin ta ma saki ta shatta ku kama ya kama wata ya kama wata saboda ya ga ɗan ɗarkanya ne gabaki ɗaya <laughs> mallam abu zalai irin wannan matsalar da yanzu usman ya hodi wani lokaci kuma akan samun ta wajen ma technician kai animator kana nan kayi magana kayi magana ka gaji kana bukatar hutawa watakila shi ya dan gusa ko kuma yana da nazarin salula kula a nan gurin wannan jan kunne su kuma zuku musu abokan na a san irin wannan to gaskiya ana samun irin wannan sosai ma fi sabilillahi ka ga shi da kanshi animatar yana ciki yana daga ma hannu mhm. amma hankalinka baya kanshi ya a ce hankalinka a kanshi yake in ya daga ma hannu min yake so shi abin da yake so shi zaka shi a'a daga dai ka tura mishi mikro kawai ka shiga harakar ka ne kai eh to gaskiya mu ma mu gyara bai ba wannan <laughs> ya kamata mu gyara <laughs> eh idan ba ta busu ba shi ta ta kan kenan eh yo mun tabo kan amma da ta tabo kuma sai mu gyara ko <laughs> to madalla mm. Shin wani irin kallo kuke ma malamin kan inji a ganin ku yaya ya kamata ya kasance? Shin saurayi mai aure mai 'ya'ya da yawa ko kuma mai mata da yawa ko mai mata ɗaya? Tun da aikin nan na malamin kan inji aiki ne da ke bukatar nutsuwa. a ganin ku yaya ya kamata ya kasance malama hadiza gaskiya aikin malamin kan inji ya kamata ya kasance masar mai in mm. mace ya kasance ba ta da armi ni da na fara ba saboda wahala in sahiya ta wadibu asuba karfe biyar kin huto kin bar gida kin ga in kina da armi da iya akwai wahala a mace kin ga namiji ne sarmai baya da larura kowa da ya tashi kawai ta shi ne zai yi amma ke in mace ce in kina da armi kina da iya nan ta kilki tana miki wahala sai dai muna yi haka nan muna karhin hali muna yi amma ko da muna ba mu yi kamar maza saboda kin gani a matsayin na ko da aka mana armi da na fara aihuwa na bar rife sai dai in zo midi in tashi 18 wannan interval in kaɗe nake aiki kanal ina kenan kin ga shi ko in namiji ne sar mai wanda baya da iyali kin ga kowane irin yana iya zuwa ya aike shi madalla ahadiza malam usman audu na radio gaskiya shin kai ya ne kaga ya kamata ya kasance gaskiya ne mhm. shi harkar jarida gaskiya ba a ce ba a ware sex kaza zai iya ko bai iyawa mhm. abu na farko niyya ka zo da niyyar aikin ka zo yi bai bukatar a wannan saurayi ne ko wannan tsoho ne ko matace ko namiji ne mhm. lalle tunda mata ma ana so a dama da su mata ma suna da plus a cikin teknik saboda menene plus kin mata akwai ranar juma'a an san da namiji yana zuwa ya sallar juma'a kenan yar nan da macen nan ba ta je ba ta yi kenan ita so ta yi ran plus namijin nan saboda kar a bar wurin nan banza kenan nan ma ta taimaka gurin tahiyar harkar teknik kuma in aka ce babban mutum ko latijo yana iya zaman teknik saboda in lokacin da ya kamata a ce latijan na shi ya je ya huta yaron na shi a lokacin zai zo ya kama aiki ne lokacin kamar yanzu asuba ne ba a ce latijo zai yo sabko batun karfe shida ya zo don ya kama aikin teknik sai amma sarmayi yana iya zuwa ko karfe hudu ne na ni da na fara teknik karfe hudu nake huta daga gidanmu in ta a fiye in ji har zuwa sankyar trant mun bude anten kenan haga lattijo bai iya yin wannan ba na iya taka kawata in tahi in ban da ma'ana na transport kun gani kenan ma akwai bambancin da lattijo zai iya yi ko kuma matashi zai iya yin wannan aikin ko kuma matar aure ko kuma matar aure matar aure sai vrai ba kowane namiji ne. zai bar matar shi ba ta zo ta yi harka irin ta harka technician wasu sun mushi mummunan fahimta shi kuma ka kula da abin ka tun daga gida saboda iya abin da ka koyar da mataka iya abin da za ta execute aiki ya kawo ta ta yi iya aikin da ta zo yi ta fita da gurana saboda shi komi hankali ne kawai in dai kame da hankalinka ba ka samu matsala da kowa ba madalla mun gode sosai usman ibrahim shin kai a ganin ka waye ya kamata ya kasance kamar a cin wani ne ya kamata a ce shi technician ya kasance saurayi ne mai aure ne mai mata ɗaya ne mai mata biyu mai iyali da yawa <laughs> <laughs> to ai ni ina ganin kusan ma mata ɗari gare ka je kana iya yin aikin technician. Ashe? Sosai. ina bukatar nutsuwa fa? To ai mata ɗari <laughs> in ka iya jiran kayan ka eh. normal za ka taya ka je ka yi aikin ka. Mhm. Da sassan dai wanda ya fi dacewa ya yi aikin technician kawai mai nutsuwa. Inda kana da nutsuwa to ka yi aikin technician. Matashi ne kai, saurayi ne kai, tsoho ne kai, tugubu-tugubu ne kai. ma dai yaya kake in dai ka zauna dai ka nutsu ka fahimci menene aikin to ka yi aikin technician idan shi aikin technic nutsuwa ce yake so in dai ka nutsu sannan ka sa abu biyu a zuciyanka na farko ka sa a ranka za ka iya yin komi sannan na biyu ka sa haƙuri a zuciyanka to da abin wannan guda biyu in ka sa su ba akin kan ba kaɗai kuma me in ka ɗora wannan abin guda biyu to za ka samu nasara sosai da alhamdulilahi a yanzu muna ganin kusan gata nan duk muna ganin yanzu nasarori ban taɓa tunanin zan shigo nan studio kalangu ba gashi a sanadiyan takanikin ɗin kuma na gashi na shigo ya mai ɗin ma ita kanta ma sai randiyan takanikin ɗin gashi wataƙila wata ran dalilin kalangu haka je su to Allah ya sa to Allah ya Allah ya kaddara <laughs> to abin da su annabi bala abdu sale na wato radio kitare a ganin ku ya ne kamata ya kasance saurayi mai aure mai ya'ya da yawa mai mata da yawa ko mai mace daya na ji daɗin wannan tambayar da kika mu <laughs> to da lamuna saurari ko kudu gare shi mm, to ni a gani na aikin teknik ko da sarmayi ne ko da mai mata nawa ne ma ko da ya yake ya kasance mutum ne mai nutsuwa mai nutsuwa ne kuma ya san abin da yake kuma zai haƙuri zai haƙuri a bisa kan aikin shi a bisa kan abakan aiki ni a nawa ra'ayin haka ya kamata a samu wanda zai yi aikin teknik To madilla madilla masu warin shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar kafofin radiyoyi arba'in da ɗaya abokan hulɗar Studio Kalangu a cikin jihohi guda takwas na ƙasar Nijar. Gabaki ɗaya a nan muka zo ƙarshen muhawarar ta Studio Kalangu tiyo wadda ta karkata kamar da kuka saurara kan aikin malamai na kan inji cewa da technician a turanci. Kamar da kuka dai sun faɗa shi dai aikin teknik aiki ne kamar kowanne iya da matsalolin shi kamar sauran ayyuka amma kuma aiki ne wanda idan ka sa haƙuri da nutsuwa baya da wani bambanci da sauran ayyuka. rayuka kuma kai da kanka zaka cimma gurin da ka sama gaba da fatan Allah ya taimaka kun saurare mu tare da wato abokan namu na radio kitari cewa da malam Abdu Saleh technician kina su kenan a ci radio kitari ta magariya da wato Usman Abdu na radio gaskiya ta da magaram da kuma Hadiza Tahiru ta radio Sarauniya ta Maradi da kuma Usman Ibrahim na radio garkuwa ta Maradi a madadin kowa da kowa ni Hawa Usman nake muku sallama kan inji kun saurare mu tare da hannun Chombiano kadar sai wani lokaci insha Allah mu kasance الجلعيه